This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai. To Ibrahim a yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika ciki ta wannan shekara a fadin Amurka. Wani hari da sojojin Isra'ila suka kai ya kashe Falasina goma sha bakwai a zirin Gaza. Kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a shirye-shiryen zaben kasar Ghana wanda za a gudanar ranar bakwai ga watan Disamba. to yanzu haka dai katin zaɓen mu na jiha guda mun kakkaɓe mai ƙura mun aje shi inda ko muna kwana mun ka lalabo shi sai bisa gare shi insha Allah za mu zo mu nuna ra'ayin mu za kuma a ji cewa 'yan boko haram na ci gaba da gallaza ma mutane a yankunan da aka yi tsammanin sun kaurace a jihar birnin najeriya kusan kullum sai suna boko haram suna kawo mana hari suna muna barazana da mashinansu Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi maganar jinyar dabbobi yadda ya dace. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum mu da wannan safiya ga kuma cika cikakkun labaran duniyar. A yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika ciki ta wannan shekara a fadin Amurka. Karni ɗaya bayan soma al'adar bikin na ranar godiyar Allah ta Messi. A birnin New York an buɗe bikin ne tare da sabbin balon-balon na Spider-Man da Mini Mouse tare da manyan motocin taswirar gidajen ajiye dabbobi da kuma wake-wake daga Jennifer Hudson da dina menzel da sauransu faretin bikin na wannan shekara ya kunshi manyan balan goma sha bakwai da ke suranta wasu muhimman abubuwa daban-daban da manyan motocin da ke suranta wasu ababen tarihi haka kuma bikin ya haɗa hancin ƙungiyoyin makaɗa goma sha ɗaya da dudannin 'yan wasa 700 da ƙungiyoyi goma na shahararrun mawaƙa da 'yan wasan kwaikwayo da suka lashe lambar yabo da zakarun ƙwallon kwando ta WNBA wato New York Liberty. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a yau Alhamis ya kashe Falasinawa goma sha bakwai a zirin Gaza a cewar jami'an lafiya yayin da sojoji ke kara yin ruwan bama-bamai kan yankunan tsakiya inda kuma tankunan yaƙi ke daɗa matsawa zuwa arewa da kudancin yankin. harin na zuwa ne kwana guda bayan samun goyon bayan wato bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila da ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan isra'ila suka cimma ta tsagaita buɗe wuta a lebanon wanda ya kawo ƙarshen tashin hankalin tsawon sama da shekara guda da kuma samar da fata ga falasɗinawa a gaza na samun irin wannan yarjejeniya da hamas wadda ke mulkin yankin mutane shida ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama kan wani gida a kusa da asibitin kamal adwan da ke cikin garin bet lahiya a arewacin zirin gaza yayin da aka kashe wasu hudu a lokacin da wani harin na isra'ila ya fada kan wani babur a kan yunis da ke kudancin kasar a nusairat daya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira takwas masu tarihi na gaza jiragen saman yaƙi na isra'ila sun kai hare-hare da dama ta sama inda suka lalata wani gini mai hawa da kuma titunan wajen masallatai ƙasar namibia To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana inda 'yan ƙasa da hukumomi ke ta kintsawa yayin da ranar zaɓe ta bakwai ga watan Disamba ke kusatowa. Idris Abdullah Bako gare ka. Zaɓe wani ginshiki ne da ke tabbatar da demokuraɗiyya wanda ke baiwa 'yan ƙasa damar tsara makomar al'umma. Kuma duk burin ɗan ƙasa na gari shine a duk lokacin da za a gudanar da zaɓe to a yi lafiya a gama lafiya. fata da wasu 'yan Ghana suka yi kenan wasu kuma suka yi kira ga jama'a da su fito a ranar zaɓe su kada ƙuri'arsu kada su ƙi cika haƙƙin da ke rataye a kansu. Mai magana shi ne Mamman Takur mai nama aushi bayan yanzu haka dai katin zaɓen mu na jihar Kudu mun kakkaɓe mai ƙura mun aje shi inda ko muna kwana mun ka labo shi sai gare shi insha Allah za mu zo mu nuna ra'ayinmu. Da dai muka ce mun yi zaɓuna daban-daban da dama na ra'ayin jam'iyya to amma yanzu mun kai lokacin da insha Allah yanzu zaɓen yi wanda zai kawo mu da ci gaba zamu yi. Gana insha Allah za yi zaɓen mu lafiya mu kammala shi lami lafiya. Ni mai magana suna na Alhaji Bayawa na Adojir Zangon Sawa. Abin guri na shine a yi zabe lafiya a gama lafiya. Ba mu saya a nan ba muna kiran matasa ba ma matasa kawai ba. Kowa da ke da 'yanci ya zo ya yi zabe ya fito ya yi zabe. Saboda me in gwamnati na munanawa da zaben ka za ya fit da shi ko kuma in gwamnati na kyautatawa da zaben ka za ya tabbatar da shi kuma ko kuma a bari ya zarce. Sunana Alhaji Yoba dan gidan ba wa na Okai. mu ita ce a yi zabe a kan malala mai layiya. Kuma kowa ya hito da kwanmu da kwarkwata mu mu je mu kada kuriyan mu kuma ka kada ka zo gida. Akwai dama lokacin da kidaya sa'ilin nan ka koma. Wasu kuma sun yi kira ne ga hukumar zaɓe da jami'an tsaro su yi abin da ya dace. Haka kuma wasu suka shawarci matasa na kada su yarda a yi amfani da su wurin tashin hankali. ni ne ajiya Kande Jamila daga Nima, unguwan Hot Coffee. Zabe ya karato, Allah ya sa mu gan aleri ciki. Wanda ya ci a bashi a shi wanda ya fadi a bashi. A makar a juya, rabon wani a roki a ba wani, zaman lafiya bai zuwa ciki. Shi sa muna rokon isi e da ita da eh, manyan polisai su yi hankuri saboda Allah da Annabi su yi muna adalci. Allah kuma ya muna zabi shugaba adili mai jin tausayin talakan kasa. Ni ce Hafsa kadar English daga nan a shekara yan kwanaki kaɗan za yi zaɓe kasar ghana muna roƙon allah ya yi mana zabi mafi alheri sannan kuma musamman yaran mu maza da mata da ake ɗaukan su a kai su su je suna faɗace-faɗace a basu wani ɗan kuɗi kalilan ko waɗanda suke ɗaukansu suke kai su idan wani abu ya same su ba su zuwa su zo su taimaka musu shi kenan da an kare zaɓe an gama da su shi yasa ina kira ga iyaye ku yi wa matasanmu mu magana su yi haƙuri ranar zaɓe su je su yi zaɓe lafiya kasan mu gane ɗaya muke da shi ba mu da wani gana. ina fata duk wanda allah ya aje kan kujeran sai mu ke alhamdulillah batun sanin zaɓe in ka gan yanda ake maganganu cikin gari kamar akwai tenshin kaɗan to don gana an saba fari-fari haka amma ka sai aka yi zaɓe sai ka gan gari ya yi surun kamar an shuka dusa shi yasa kuma ina imani wanga zaɓe haka zai kasance duk wanda allah Allah ya dogara kan kujera za mu kama mai shi da hannu biyu mai mai rakiya da fatan alheri. Saura kwanaki tara daidai a gudanar da zaben da zai kawo sabon shugaba wanda zai maye shugaba a kufu ado da zai kammala wa'adin mulkinsa. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To gaida Idris ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram ga murtala da ci gaban labaran duniya. Kasar Namibia ta soma kirga ƙuri'u a yau Alhamis bayan matsalolin na'ura da ya haifar da tsaiko a ranar zaɓe. lamarin da ya tilasta wa hukumomi tsawaita lokacin kada kuri'a a wani muhimmin zaben ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a da aka shirya domin gwada mulkin shekaru 34 na jam'iyya mai mulki matsalolin na'urori da suka haɗa na'urorin lantarkin da ake amfani da su wajen tantance sunayen masu kada kuri'a da kuma rashin isassun takardun zaɓe a jiya laraba ya sa jama'a sun ci gaba da jira a layi har zuwa safiyar yau alhamis a kasar da ke kudancin afirka duk da yake an shirya rumfunan zaɓe wato rufe rumfunan zaɓe da karfe tara na dare agogon kasar wato bakwai kenan nema agogon gmt a jiya laraba din an bai waɗanda ke kan layuka wato kafin lokacin damar tsayawa domin kaɗa ƙuri'u kamar yadda dokar zaɓe ta namibia ta tanada duk da yake an shirya wato 'yan kasar ta namibia masu kada kuri'a miliyan ɗaya da biyar da akasarinsu suka je da kujeru da kuma lemomi domin shiga dogayen layukan da ke tafiyar hawainiya da kuma zazzafan rana sun shafe sa'o'i suna jira a wajen rumfunan zaɓe wasu ma na tsawon sa'o'i biyu akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a gabashin uganda bayan zaftarewar ƙasa ta binne gidaje arba'in a ƙauyuka shida kamar yadda jami'an agaji suka sanar a yau alhamis kungiyar agaji ta red cross ta uganda ta ce an gano gawarwaki goma sha uku kuma ana ci gaba da aikin ceto kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ruwaito cewa hukumomi na tsammanin adadin waɗanda suka mutu zai iya haura talatin zaftarewar ƙasa ta faru ne bayan ruwan sama kama da bakin kwarya a daren jiya laraba a gundumar bulambuli mai tsaunuka inda ake yawan samun zaftarewar ƙasa gundumar tana da tazarar kilomita 280 gabas da kampala babban birnin ƙasar wani dan jarida a yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa jami'an yankin sun ce za a kawo na'urar tono domin taimakawa aikin ceton amma hanyoyin sun cika da laka kuma ruwan sama na ci gaba da sauka ya wato yankin da abin ya shafa ya kai kimanin hekta ashirin tare da wato guraren gidaje da kuma filayen noma a ƙasar. To da Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu. a jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya har-haren 'yan Boko Haram sun fa dawo inda suke ta gallabar waɗanda aka tsugunar da su a garuruwansu tare da barazanar sai an biya su kuɗin haraji da ma yawan zuwa suna ta harbe-harbe da dai sauransu. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Mustapha da cikakken rahoton. al'amarin rashin tsaro na ci gaba da kamari a wasu ƙananan hukumomin jihar borno lamarin da ya tilasta wasu mazauna garuruwan ƙauracewa gidajensu inda ko a baya-bayan nan an samu hare-haren 'yan boko haram a garin kukawa da ke arewacin jihar borno baya ga haka wasu al'ummomin yankin tafkin chadi ga tilasta musu ƙauracewa gidajensu tare da zuwa garuruwa irin sun gala kala balge gubiyo magumeri da wasu yankunan jihar borno wani mazaunin garin malari da ke karamar hukumar kwandiga ya bayyana wa muryar amurka yadda suke rayuwa rayuwa a garin. Cikin satin nan kusan kullum sai suna boko haram suna kawo mana hari suna muna barazana da mashinan su kuma malari haka yanzu ma haka wasu ma sun fara gudun hira daga cikin malari eh, amma har Allah yan goron mu da yan bangon mu sun yi matukan kokari akan abin da yake tafiya eh, kaga su irin su gefen can gurin kaga nan ne hanyar su insho nan ne suke zuwa an sun gama barnan su suna iya fita ta nan gurin yan sanda wato polisa kenan wanda aka san su kenan har Allah sun yi matukan kokari yanzu haka mutane da dama ne suka bar garin malari da ma a jiri a yayin da 'yan boko haram suke zuwa suke musu barazana tare da yunkurin ɗaura musu kuɗin haraji hakan ya sa mutane da dama suka kaurace wa garin na malari inda da dama suka shigo birnin maiduguri wasu kuwa sun wuce zuwa ƙananan hukumomin bama kala balge borin gala wani magidanci da ya bar garin na manguno tare da iyalinsa zuwa ƙaramar hukumar bama ya bayyana mini ta wayan taliho yadda garin na malari yake ciki hakan ya sa ya kaurace wa garin Malarín Caraco. Yana cewa ne su 'yan malari ne da ke karamar hukumar kwandiga suna cikin masifa na 'yan Boko Haram inda suke zuwa musu da bindigu da ma musu barazanar ɗaura musu haraji lamarin da ya kai ga ana nuna musu bindiga haka siddan ba tare da sun yi laifi ba. Suna ganin 'yan Boko Haram a garin nasu suna yawo ko a jiya made Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta yi nasarar fatattakan 'yan Boko Haram daga galin malari da ke karamar hukumar kwandiga yadda suka karɓi kayaki da dama daga hannun 'yan boko haram ɗin, yadda da dama daga cikinsu suka gudu suka shiga dazuka jihar borno dai har yanzu na fama da hare-haren 'yan boko haram musamman ma a arewacin jihar Karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri To da Ibrahim kada a manta wannan shirin na fa zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA a akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya. musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. 'Yan makonni da suka gabata mun yi ta magana akan AMR da kuma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli. Kuma mun yi bayani dalla-dalla kan bambancin busta da kuma antibiotics da makiyaya ke baiwa dabbobi inda muka ji tsawon lokacin da magani ke ɗauka a jikin dabba kafin ya fita abinda likitocin dabbobi ke kira da withdrawal period a yau za mu yi magana ne akan irin lokutan da ya kamata a baiwa dabbobi magani ta yadda naman su ba zai yi wa dan adam illa ga lafiyarsa ba tare da ni a cikin shirin akwai shugaban asibitin dabbobi na jihar sokoto dr lawali bello yahaya likita gare ka so nawa ake ba da magani a dabbobi shi wannan ya danganta ba a ce dole dole sai an ba dabba magani ba in dai tana lafiya kalau abinda ake yi idan an ga ciwo ne ake kai dabba a bata magani kuma akwai abinda muke kira prophylaxis wato a dan ba da kariya a jikin dabba kan wata cuta ta shiga wanda wani lokaci zuwa lokaci ya danganta daga dabba wasu dabbobi akan yi wata uku ko kuma ya danganta daga yanayi da da ake ciki na shekara idan lokacin damuna ya matsu za ga cewa maimakon a ce ana yi wata uku uku za a mai da shi wata biyu na ganin cewa kila an ba su maganin tsutsar ciki ko maganin wasu cututtuka da aka fi samu a damuna idan aka zo lokacin hunturu za a diba a gani waɗanne cututtuka aka fi samu sai a ba su wannan magani na ganin cewa kilan ba su samu waɗannan cututtukan ba ƙari da rigakafi da ake musu duk shekara na waɗannan cututtuka da ke addaba su waɗanda suna iya lahani ga makiyayi ya zan ya rasa dabbobin shi da yawa waɗannan rigakafi ana yanzu samar da garkuwar jiki amma shi waɗannan prophylaxis da ake bayarwa ko kuma antibiotic ko kuma wasu magunguna da ake basu na ɗan kariya na lokaci na tunanin cewa kai ya zan akwai cuta akan ba da su daidai lokacin da ya zan ana buƙatar su ba haka kawai dabba na lafiya kalawa ba ka ɗoka ka ce duk wata sai ka bata magani ko kuma duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka bata magani wannan bai dace da ka'ida na kiwo ba kuma muna kira ga mutane da su bi ka'idodi na kiwon dabbobi su sani dabbobin nan na da rayuwa sannan kuma ya kamata a kula da abubuwan da suka fi damun su ba ka ce ko da yaushe tunda dai dabbobi ne ba ka ba su magani indiscriminately babu wani bin ka ka'idar likita ko kuma tuntuɓan masana kafin a bada wannan magani. A matsayinka na ƙwararren likitan dabbobi wani abu ne idan makiyayi ya yi naman dabbar za ta iya zama mai illa ga lafiyar mutane. Ina ganin cewa akwai magunguna da yawa da idan aka ba da su sukan yi illa ga nama ko da ma ba su illa ga lafiyar bil'adama wanda zai rage ainihi daɗi ko kuma inganci na nama ko kuma ya sa naman ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza ƙamshi shi wanda waɗannan magungunan yanzu in zan baki misali yanzu akwai rigakafi wadda ake yi ta ciwon saifa wadda idan aka yi ta ana kiranta rigakafin anthrax wadda idan aka yi ta ba za a yi amfani da nama ba sai bayan sati shidda ko ba za a yanka dabba a yi amfani da naman ba sai bayan sati shidda sannan madarar wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba sai bayan sati uku wanda ke ga ba ko kowa ya san da haka ba kuma mafi yawa za a yi din kuma za ki ga cewa an yanka an ba mutane sun yi amfani da naman abu na biyu akwai magani da ake amfani da su na kariyar cuta ko kuma in cuta ta bayyana ana kiran su antibiotics da yake suna da yawa kuma kowane su za ki ga cewa yana da nashi withdrawal period waɗanda aka fi amfani da su za ki ga cewa su wannan lokaci da ya kamata a ce an bayar daga wannan allurar zuwa lokacin da za a yanka yakan kai sati hudu kwana 28 daidai da yadda kamfani ya samar wasu kamfuna zaki ga kwana 21 wasu kamfuna zaki ga kwana 18 to ya danganta daga ainihi kamfani da kuma abin da shi kamfani din ya yi bincike ya samar na cewa ga lokaci da wannan magani ke dadewa cikin naman dabba kuma akwai waɗanda long acting ne waɗanda su za su dade a jikin dabba akwai waɗanda short acting ne akwai waɗanda ma in an yi amfani da su yiwo ana iya amfani da naman dabbai yau kuma ba zai yi lahani ga ainihin naman dabba ba amma mai yawa zaki ga cewa waɗanda suna iya samar da wani ɓacin inganci ko ɓata kyawu ko ɓata samun zama sanadi na samun wannan antimicrobial resistance ga mutane so kuma ba nama kaɗai ba har da madara da kwai da kuma sauran abubuwa da ake iya samu daga jikin dabba wanda mutane ke amfani da shi ba dole kawai sai ainihi nama ba daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu musamman mamaki? makiyaya da ganin an samar da nama mai lafiya ga al'umma da ma muhalli baki daya. Shawarar da zan bayar a nan ga al'umma shine musamman makiyaya su ji tsoron Allah ya da cewa duk lokacin da za su yanka dabbobin su in sun yi amfani da wannan maganin bai kamata su ba mutane nama na wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna ba. Abu na biyu ana kira ga hukumomi na a samar da wata hanya wadda za a dinga diba ainihi nama wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna masu kashe ƙwayoyin halittu ko masu kashe ƙwayoyin cuta idan aka yi haka nan za ga cewa an samar da wata hanya wadda ake iya rage waɗannan makiyayan su kawo nama wanda baya da kyau a ba mutane ko kuma naman da yake da waɗannan ƙwayoyin maganin ko garin maganin bayan haka su ma hukumomi da masu ruwa da tsaki duka sai an haɗa hannu da ƙarfe na ganin cewa an samar da hukumomi hukumomi waɗanda suke iya bincike na magunguna ko kuma sinadarai da ake bayawa makiyaya ya zan da cewa ba su da waɗannan antibiotics ɗin ko antimicrobials ɗin tunanin cewa idan aka kama kamfanin da ke irin haka kila a hukunta shi na a hana shi samar da wannan sinadari ko samar da wannan magani wannan zai taimaka wajen rage wannan antimicrobial resistance ɗin sannan bayan haka nan ya zan akwai wayar da kai kai da ake yi lokaci zuwa lokaci wanda na san akwai rana kacokan da majalisar ɗinkin duniya ta ware na tunawa da ranar da kwayoyin halittu ke bijire ma magani wannan ba zai isa ba ke ga ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci akan je a yi ma mutane wayar da kai ta hanyar gidajen rediyo kamar yadda kuke yi da kuma hanyar kilan jaridu ko kuma social media da yanzu ake watsa abubuwa da sauri na ganin cewa an samu samar da wasu hotuna haka ko wasu bayanai waɗanda za su tabbatar cewa mutane sun samu wayewa kai mutanen da wannan bayanan ba su cin musu kila saboda nisa idan gwamnatoci sun samar da lafiyar mutane ya kamata su masu waiwaye lafiyar dabbobi na ganin cewa idan an samar da lafiyar dabbobi an samar da lafiyar al'umma kamar yadda ni bayani baya akan samu kashi saba'in na cututtukan da ke halbuwan mutane suna tasowa ne daga dabbobi to ke ga in muna so son mu samu lafiyayyen al'umma mu samar da lafiyayyun dabbobi sannan a ƙara wayar da kai sosai na ganin cewa mutane sun san ma meye bambanci tsakanin wannan sinadari da ke ƙara ma dabba girma da wannan sinadari mai amfanin shi da a jikin dabba duk ya kamata a ce an samar da waɗannan wanda lokaci zuwa lokaci idan ana yi za a samu raguwa na cutar da al'umma ta hanyar ba su abin da zai cutar da su gaba shi matsala na antimicrobial resistance ana ɗaukar shi da a sassabci amma mu sani cewa yanzu wajen kashi 80 na antibiotics da ake amfani da su zaki ga cewa mahi yawa su waɗannan ƙwayoyin halittun suna bijire musu to idan ya san da cewa ana tafiya haka za a waye gari lokacin da akwai cuta babu maganin da ke iya warkar da ita ko kuma sai an ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warkar da wannan cuta sannan mutane in sun yi amfani da waɗannan antibiotics ɗin ko a jikinsu ko kuma a dabbobi a tabbatar da cewa an ida dosage ko kuma dose ko kuma yawan da ya kamata a ce kwanakin da ya kamata a ce an bada maganin in kwana uku ne ya zanda cewa an bada maganin kwana uku sannan abin da su makiyaya ke yi na kilan a ɗaya dibi dabba a ce a yi mata allura ba tare da sanin yawan maganin da ya kamata a bata ba saboda su kashe wannan kwayan cuta ke ga shi ma yana da illa na mafi yawa yan uwanmu makiyaya da ke cikin dazuzzuka zaki ga cewa maganin da ya kamata a ce a yi amfani da shi ga dabba dabba ɗaya sai a ce bari a yi saboda sauran dabbobin su samu sai amfani da shi ga dabba biyar ko goma wanda ke gaba zai samar da wannan kariyar da ake bukata ba sannan kuma sun yi sun samar da wani yanayi wanda su waɗannan ƙwayar halittun za su bijire ma waɗannan magunguna. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya to a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel yau filin zai fara ne da sakon haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebun najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka matakin kai ziyarar kwanaki biyu da shugaba bola ahmad tinubu ke yi a kasar faransa bai da wani alfanu face kara saka kasar mu najeriya cikin wani hali musamman ma a fannin tattalin arziki allah dai ya kai mu wata shekara mu kawar da mulkinsa sai kuma ra'ayin hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsinan najeriya mai cewa salamu alaikum voa hausa fatan alkhairi gare ku yawan kai ziyarar aiki a kasar faransa da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ke yi gaskiya abin yana ba mu tsoro ganin yadda kasar niger ta raba gari da kasar ta faransa saboda zargin samar da kungiyoyin 'yan ta'adda da ɗibar arzikin ƙasa da 'yan Nijar ke yi ma ƙasar ta Faransa don haka mu 'yan ƙasa ba mu buƙatar ƙulla alaƙa da ƙasar Faransa ko kaɗan. Sai kuma saƙon Musa Malam Indu ka zawai Nijar mai cewa haƙiƙa ajiye makamai da wasu daga cikin 'yan tawayen da suke iyakar ƙasar Nijar da Libya suka yi abun a yaba ne muna fatan gwamnati za ta biya bukatunsu a don gujewa komawa ruwa. Eh, sako na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna marhaban da buɗe taro da ƙungiyar jami'an hukumar hana fasakwabri ta duniya ta yi karo na 29 a birnin Yamai da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. mai cewa assalamu alaikum voa hausa muna marhaban da buɗe taro da ƙungiyar jami'an hukumar hana fasa fasakwabri ta duniya ta yi a karo na 29 a birnin yamai da fatan allah ya sa taron ya cimma nasara amu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a ɗaice To a takaice a yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika ciki ta wannan shekara a fadin Amurka karni ɗaya bayan soma al'adar bikin na ranar godiyar Allah ta Messi. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a yau Alhamis ya kashe Falasɗinawa goma sha bakwai a zirin Gaza a cewar jami'an lafiya. yayin da sojoji ke ƙara yin ruwan bamabamai a yankunan tsakiya inda kuma tankunan yaƙi ke daɗa matsawa zuwa arewa da kudancin yankin. namibia ta soma mai kirga kuri'u a yau alhamis bayan matsalolin na'ura da ya haifar da tsaiko a ranar zaɓe lamarin da ya tilasta wa hukumomi tsawaita lokacin kada kuri'a a wani muhimmin zaɓen kuri'un jin ra'ayoyin jama'a da aka shirya domin gwada mulkin shekaru talatin da hudu na jam'iyya mai mulki akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a gabashin uganda bayan zabtarewar ƙasa ta binne gidaje arba'in a ƙauyuka shida kamar yadda jami'an agaji suka sanar a yau alhamis Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Uganda ta ce an gano gawarwaki goma sha uku kuma ana ci gaba da aikin ceto. kafafin yada labaran cikin gida sun ruwaito cewa hukumomi na tsammanin adadin waɗanda suka mutu zai iya haura talatin zaftarewar ƙasa ta faru ne bayan ruwan sama kama da bakin kwarya a daren jiya laraba a gundumar bulambuli mai tsaunuka inda ake yawan samun zaftarewar ƙasa gundumar tana da tazarar kilomita 180 gabas da kampala babban birnin kasar wani dan jarida a yankin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa jami'an yankin sun ce za a kawo na'urar tono domin taimakawa aikin ceton. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Lokacin da kuma za a ba damar kiran wato layin mu a bayyana ra'ayi kan makomar 'yan gudun hijira a sassan Najeriya. yanzu a madadin murtala faru sanyin na wanda ya tani gabatar da shirin da buduzan mu babba yaku makeri da injiniyan mu na yanzu lobs ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri was salam